Saka mai wuya. Ba zai yiwu a ce ko dukkanin abubuwan da aka yi buldoza ita ce kawai amsa ta wa'annan abubuwan ba. Ai masu yin lissafin sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina makarantar daula ko hotelin daula aka rusa shi. Sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina gidaje 160 na hajj aka rusa su aka bada su a matsayin fulotai nawa aka shi kuma injina nawa aka zuba a triumph aka sayar da injina aka rusa gurin duk sun kasa wannan lissafin ba magana ce ta ganduje ba a magana ce ta a matsayin bakano wanda shi usul usul ɗinsa kasuwanci ne a ce yau haka kawai wani mutum ya zo ya ce ba a yi daidai ba kawai daga zuwanka ka ce buldoza ita ce za ta yi amfani duka waɗannan mutane da suke kuka abin ya shafe su zai basa kai kashe ɗaya bisa goma mutanen Kano mutanen Kano majority suna san abin da ake ko suna celebrating abin da ake Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan kai ba mazaunin birnin da ba ne a Najeriya kuma ka saba zuwa garin amma ka daɗe baka je ba ko kuma ka ɗan kwana biyu a ce yau ka shiga kano zaka ga yadda ta canja da yawa saboda irin rushe-rushen da aka yi wanda aka so masu tun daga ran 29 ga watan mayun shekarar nan ta 2023 wato daga ranar da abba kabir yusuf wanda aka fi sani da suna abba gida gida ya karbi ragaman mulkin zama gwamnan kano daga hannun tsohon gwamnan abdullahi umar ganduje daga wannan lokaci zuwa yau an rorosa wurare da yawa da suka hada da kasuwanni da masallatai da filayen fokon iri da gidajen mutane ma masu zaman kansu to wannan kuwa shi shine abin da kananan da suka jefa wa shi abba gida gida ƙuri'a suka yi fatan su samu ga wasu ra'ayoyi kafin mu shiga muhawarar mu ta yau ni comrade sa'id bello dan jihar kano ba ni kauna wannan rusau da ake yi saboda maimakon a rusa ya kamata abin mai doka ta ce kafin ka rusa kayan wani kuma ko da doka ta baya dama bai kamata a ce ka rusa abin da aka gina ba saboda asara ce wannan kuma wannan zai shafi tattalin arzikin jihar kano domin waɗanda za su zo su zubo dukiyarsu don ƙasar ta ci gaba don jihar ta ci gaba to ba za su zo su kawo komai ba saboda sun san rusau ake yi ba za su zo su ɓannatar da dukiyarsu ba su kansu kuma asarar da aka yi ba ƙarama ba ce ta dawo da jihar kano baya sosai sunana aliyu ishaq wanda aka fi sani da aliyu dan hausa gwammaja a to gaskiya ni ra'ayina shine a gwamnatin nan a idan muka duba tun kafin ta zo a take magana cewar kada a siya waje wanda yake ba bisa ka'ida ba to ta yi riga ta yi wannan bayanin to ni a ra'ayi na gaskiya a tunda har an riga an gaya wa mutanen jihar kano cewar idan aka zo ga abin da za a yi to mutanen kano kamar su suka siya hakan da kuɗinsu tunda su suka fito suka yi zaɓe suka zaɓi gwamnatin da take yin wannan rusau Haka ne, to wannan al'amari na canje-canjen da Kano ta fuskanta tun lokacin da Abba Kabir Yusuf ya dauki ragamar zama gwamnan jihar shine babban abin da mu fara duba a muhawara da mu fara a yau ta tsaka mai wuya wacce kuma shi wakilin namu da ke Kano da ya shirya mana wannan muhawara wato Mahmud Ibrahim Kwari ya dauki matakin tabbatar da cewa ya samu wakilcin 'yan NPP da kuma APC akan wannan muhawara ba tare da bata lokaci ba mamun sai ka gabatar da bakin naka Masarai assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da muka tattara wannan zaure domin gabatar muku da shirin tsaka mai wuya na muryar Amurka. A wannan karan zauren ya karbi bakuncin shugaban jam'iyyar NNPP ta jihar Kano Honorable Umar Haruna Dogwa da kuma takwaransa sakataren jam'iyyar APC Honorable Ibrahim Zakari Sarina. Batun da ɗaɗaɗe da kuma rushe-rushe shi ne abin da ya fara jan hankalin jama'ar Kano musamman a ayyukan da gwamnatin jihar Kano ta fara. To domin haska ko tattauna wannan batu ne muka ga cewa me zai hana mu haɗa hancin waɗannan mutane guda biyu tunda ga sakataren jam'iyya da ta bar gadon mulki ga kuma shugaban jam'iyya da ya hau kan karagar mulki mu ma zai shiga cikin executive ɗin baki ɗaya domin yana cikin jerin kwamishinoni ko mutane guda goma sha tara da shi gwamna abba kabir yusuf ya miƙa majalisar dokokin kano domin ta sahale a saka su a kwamishinoni kuma mambobi a majalisar zattarwa ta jihar kano honorable umar Haruna doguwa barka da kasancewa a wannan yammaci barka honorable ibrahim zakar sarina kai ma muna maka barka da zuwa Assalamu alaikum, barka ka dai. fara da Honorable uh, Haruna Doguwa. Honorable Jami'ar NPP ta zo gwamnati. Ko da yake a kamfe da kuka ce kuka ce akwai abubuwa da ake ta yi in kun zo kuma za ku rusa. Kuma gashi kuna rusawar. Ko za ka yi mana tambihi game da wannan manufa ko ma'ana da ta sa kuke yin wannan rusau haka. To, a'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mun siyasar muka bai da kowa ya santa siyasa ce da muke da tsari ko bisa aƙida ah, ba ma zuwa mu yi abin da ake kira ko ƙarya ko faɗan abin da ba za mu iya ba domin neman ƙuri'a kuma alhamdulahi shi a ah, ɗan uwana yana zaune shi ma ya sani in fact har ma sun rika amfani da wannan ɗin domin a ganin su su sa a ki zaɓen mu suna faɗin cewa in aka zaɓe mu za mu kaza za mu kaza ko mun yadda mun yi oyin cewar gaskiya ne in aka zaɓe mu dukkan abin da muke ganin an yi ba daidai ba sai mun rusa ko kuma sai mun canza shi mun mai da shi abin da ke daidai ah, kuma waɗannan abubuwan da muke na yanzu na gyaran Kano da muke yanzu don mai da Kano kan taswira na tsari na tafiya na daidai ah, dama shine fact shine alƙawari da makulla da mutanen Kano kuma na so in tabbatar maka cewar ah, gamna Abba Kabir mai son cika alƙawari ne kuma wannan shine abin da yake yi sabanin abin da ya fara a baya inda gamna zai magana ɗaya ya juya ta biyar ya juya ta shida ya juya ta goma ba tare da ya cika ta ba wannan wani sabon salo aka samu a jihar Kano wanda gamna yake yin alkawari ya cika mm. to amma wato wai sai aka kaman kuna hadawa da ta'adi ba a cikin cika alkawarin naku domin <clears throat> ah, lissafin da aka yi a baya bayan nan an ce kun ragargaza kayayyaki da kadarorin jama'a ya kai na biliyoyin naira to ai masu yin lissafin ba tare kuma da zancen diya ba ai masu yin lissafin sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina makarantar daula ko hotelin daula aka rusa shi sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina gidaje 160 na hajj kam aka rusa su aka bada su a matsayin floating nawa aka kashe kuma injina nawa aka zuba a triumph aka sayar da injina aka rusa gurin duk sun kasa yin wannan lissafin ba sa yin wancan lissafin na wancan ta'adin da aka wannan na wannan suke kuma dole ne idan kai alkawari in ka cika mutumin kirki ka cika shi wannan abin da muke yi kai dan jarida ne ka je ka ji opinion din mutane duka waɗannan mutane da suke kuka abin ya shafe su zai bisa kai kashe ɗaya bisa goma mutanen Kano mutanen Kano majority suna san abin da ake kuma suna celebrate abin da ake amma amma ku doka ce ta kawo ku da oda kuma kun rantse da constitution cewa za ku yi aiki da shi a mutunta doka da oda constitution da kuma abin da suke cewa eh, land use act sun ce ga gwamna yana da hurumi ya rushe ko ina ne amma kuma ga siga hmm. masana shari'a sun ce ba kuma mutunta waccan siga me siga ce ba mutunta ka je ka duba da ta a ba da notice ta a biya compensation ka ka duba duk gidajen da suke nan kai da sauransu ka ji ka duba duk gidajen da suke nan yanzu wanne ne ba samun alama ba kun sawa daula hotel alama kwarai kuwa kun sawa kwarai kuwa zaka ji kuma ya compensation ka ji mana. zaka ji mun sawa daula hotel alama bayan ma alama da muka sawa daula hotel an ɗauki rushe daula hotel an kai kara kotu gwamna na wancan lokaci ci barin kotu ya ce wani abin da yake mm, amma kun biya compensation wa za a biya compensation diya wa za ka biya to haka electoral mutumin da ya zo ya dora ah, akan illegality me za ka biya shi ai za ka biya mutum ne da yake da land ɗinsa legally dukkan mutanen nan abin da ake magana electoral act ne shine za ka biya land use act idan da siyo ɗinta ka gaya musu duk wanda yake kirarin an rushe wannan ya kawo siyo ɗinsa honorable ibrahim zakari sarina mm. gashi kun kwashe shekara takwas kuna gwamnati mm. wacce ta gaje ku ta ce kun yi ba daidai ba musamman akan harkar abin da ya shafi gine-gine ɗannan mm. ko kuma a lokacin na san gwamna ganduje ya sha faɗa ya fi sau shirin masaki cewa suna yi ne don su ƙayata birnin kano musamman lokacin da aka cire cewa kun fara keta masallacin idi har ma yake ba da misali ya ce aje harami a ga ba shaguna ne ne suka kewaye shi ba da sauransu amma gashi kuma ana cewa ta'adi ma kuka yi wai ya kuke ji kuma shin ta'adin kuka yi misali to a'udhu billahi min shaitanir rajim wa sallallahu ala nabiyil karim magana ta gaskiya wannan gwamnatin ta ban kunya wato ga ka'ida ta dan adam ta mutuntaka ga ka'ida ta musulunci wato idan ka kada mutum baka taka shi na abubuwan da suka yi ba wai kun kai ne a'a ai ko daidai ko ba daidai ba wanda yake kan gwamnati ai shine gwamna hmm. ba wannan magana muke za mu zo gare ta ma za mu zo amma dai abin da nake so in tabbatar maka da shi shi ne wato yanda wayannan abubuwa suka to wato ba kyau ko kaɗan ka zo haka kawai don ka hau gwamnati ko ma da yaya ka hau kawai ka duba mutane ka ce za ka yi dindata wato za ka yi ramuwar gayya ramuwar gayya ma da kuma ba akan domin yanzu mutanen kanawa yanzu ba magana ce ta ganduje ba a magana ce ta a matsayin Kano wanda shi usul usul ɗinsa kasuwanci ne a ce yau haka kawai wani mutum ya zo ya ce ba a yi daidai ba ba a yi daidai ba kawai kana wajen gwamnati ka ce ba a yi daidai ba eh, baka bincika ba baka sa kwamiti ba baka san yadda aka yi ba kawai daga zuwanka ka ce buldoza ita ce za ta yi amfani ai ko ma yaya za ka yi da kamata ka yi ƙoƙari ka kafa kwamiti ka ga cewa yaya za mu yi da masallacin idi yaya za mu yi da gine-ginen da aka yi a kam yaya za mu yi da gine-ginen da aka yi a ita daula shin buldoza za mu samu rushe ko kuma kwacewa za mu ko kuma a'a wani abu za a yi ma'ana dai ba zai yiwu a ce ko dukkanin abubuwan da aka yi buldoza ita ce kawai amsa ta wayannan abubuwan ba yanzu maganan nan da ake ina so in tabbatar maka da cewa ina zuwa kotu kullum duk da za ta zauna idan ka ga yan kasuwa wanda suke tururuwa zuwa wanda kuma da kwankwasiya suka yi amma sun ga wannan gwamnati ta taso ne kawai ta rusa kasuwancin Kano ta rusa mutuncin Kano amma me yasa ku ba ku ba ka'idar ba misali su abin da suke kokawa shine kun bi cibiyoyin gwamnati ma bincika ba kadarorinta kun mallakawa yanzu kun mutane wato kaga gwamnati ta idan kace idan kace haka yanzu ko jiya nan na ga wai sun ce daga ko kofar na isa zuwa eh, wai gadan kaya za su zuwa kofar famfo za su rusa sai ne dariya na ce ko to ai wannan kawai saboda ko ganduje ne yayi amma daga kofar famfo zuwa kofar wambai ai zuwa kofar eh, kabuga wannan ku yi bayan a a gabanmu idan ka zo ka duba masallaci wannan masallacin kofar mata ina son tabbatar maka yamma za ka ga ko shi ya bayar idan ka je abbatuwa wannan makabartar ta abbatuwa ka zagaya ta katsina road wallahi shi ne ya bayar so kace kace ce kaman kun yi koyi da shi To haka ne, to bari mu tsaya nan a wannan kashi na farko na wannan muhawara. Idan Allah ya kai mu a shiri na gaba na rana wata yau za ku je da za a jera muku sunayen wurare da dama da kwankwasa da kansa shi ma ya taɓa bayarwa kamar yadda Ganduje ya yi. Kuma shin me gaskiya dalilin da yasa aka cire shataletalen nan na gidan gwamnati? Sannan kuma suwaye daga cikin mutanen Ganduje suka dinga ɗiban asiransa suna kai mutanen kwankwaso. duk wannan abubuwa ne da za mu taba shirin mai zuwa yanzu dai muna son mu yi ban kwana da godiya ga bakin mu honorable Umar Haruna Doguwa wato shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano da kuma tsohon abokin wannan shiri Ibrahim Zakari Sarina wanda shine sakatare na jam'iyyar APC ta can jihar Kano Dabo din sannan kuma jinjina ga shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya shirya mana wannan muhawara a madadin suruka Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington mun barku lafiya